Haba masoyiyata, me yasa kike min ruwa fuskar da ta riga ta zama mallaki na? Kin ja amaniya. Me yake kallo ne? Kyakkyawa fuskar ka nake kare. Babu abin da zaki ce min Aisha. Kin riga da kin cuce ni. Allah ya mubaraka ya hakuri. Ba a san raina hakan ya faru ba. Aisha bata gaya maka dukkan labarin abin da ya faru ba tun kafin auren ku?

ba a fushi da abin da Allah ya kaddara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shubu maji. Katiyar iska sai kace gidan malamai. Baban tawa. Mutuwa ya huta. Kisan da zan miki mummunan kisa zan miki. Yanzu musi za ka iya kashe ni da hannayen nan naka? Ni da nake a matsayin barista a kama ni da hannu dumu dumu. To bari sai da harkata ku duba shi da zarba shi. Shirin amarya zai fara zuwar muku ne a ranar Alhamis biyar ga watan Januwari a YouTube channel ɗinmu mai suna Kani Play. Tuba kan tsamo mutum daga wuta zuwa aljanna. Ni na riga na sallama. Bisa alamu kokari yake ya ɓuya. So dole ne mu shi under tracking duk inda yake mu daidai shi. Amma tun a ofis ɗina na ce muku ɗaya mai akan ɗin yana raye. Wannan ce ta samu kaso mu keɓe da ke domin mu fahimci juna. Ina so ku yi amfani da ƙwarewarku ka ku yi tocin ɗin mutum ya ansa laifin da ba shi ya aikata ba. Ni ma kun shi ko ku kama ni? to gani ku kama ni me yata ta yi kuke son tafiya da ita muna bincike ne ba za ka fitar da ita zuwa ko ina ba kwanan mu ɗaya da yin aure bayan ta tare ya za a ce kawai da gajiya an ɗauki mace an kai maka gidanka kuma a ce wai an waye gari ba a ganta ba san mai ta shiga anya ko gidan nan ba a buɗe shi ba ya kamata a je kafafen yada labarai don a yada irin wannan abun ma akan dace a kansa wallahi inda hindi ta mana kuskure billahi allazi la ilaha illa huwa sai na babu wani kuskure magana kuma yanzu aka fara yi ya taimaka mun dan